إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar uku ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin ranar 16 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasat na 250 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islami rahimahullah littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da tafarki da tsarin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin tafin zabul ma'adi ne a halin tafiya a kasar makka inda yaje aikin haji nesa da iyalan shi nesa da littafan shi Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ana biye muna ci gaba da tattauna mas'ala da malam ya bijiro da ita gaba da hadithul ifk wato tarihin wa wannan wato kagi da kazafi wanda munafikai a garin Madina karkashin jagorancin Ubayy dan Salul suka kera ƙarya suka danganta wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya dauki dawainiyar barrantar da ita da kansa wannan kissa tana dauke da wato a fiqhu ne matukar yawa shine muka lalubo wasu daga cikin masail fiqhiyya na wannan ainihin qadiya a inda muke karanta su za mu tashi a rakami na ashirin daga cikin wato a fikihu guda ɗari da muke so mu faɗa a taƙaice game da wannan ƙadiyya ta halifatul ifk lamba ta ashirin shine ya ce adawatul munafiqina wa hikduhum alal musulmi wannan kisa tana tabbatar da irin gaba da mummunan nufi wanda munafikai suke wa musulmai yadda suka tsaya suka tsara ƙarya don ɗai su rikita al'umma a shiga cikin ɗimuwa su cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da al'ummarsa su cutar da iyalansa su cutar da dukkanin masoyansa babu shakka wannan yana faruwa ne idan akwai bakar kiyayya wadda ke tsakanin musulmai da waɗannan wato munafukai albuhutan jisrun ya ƙudul mar'a ila ma fihi halaku ƙirƙiran ƙarya shaci faɗi to wata gada ce wacce za ta kai mutum zuwa ga halaka hanya ce ta halaka faɗin ya ɗauko wannan daga faɗinta fa halaka man halaka fi sha'ani aisha take cewa yayin da al'amarin ya faru sai aka samu wasu sun halaka a cikin wannan sha'an malamai sun tattauna shin a wajen wannan matsalar akwai bambanci tsakanin shi wanda ya kera ƙaryar da waɗanda suka yada hakanan kuma kowace ƙarya da za a iya yaɗawa akan wani shin akwai bambancin zunubi da bambancin kulfa tsakanin asalin alkazibul awwal wanda ya zauna ya kera ta da kuma sauran makaryatan tare da cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa wanda diya yake yake yaɗa ƙarya to ya ishe shi yake yaɗa kowane zance wannan ya ishe shi zama makaryaci to amma matakin ƙaryar shi ba za ta kai matakin wanda ya kera ba domin a cikin hukuncin da aka yi ma an bambance su da aka ce a musu bulala sai Allah kuma ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabu shi azaba kai za a mai ta lahira azabun azim azaba mai girma a lahira da za a mishi tace sakamakon shi to adamu ikhbaril marid bima yazidu maraduhu wa yukaddiru safa wa hayati yana gaskiya abin da mun fahimta a wannan labarin shine ba a baiwa mara lafiya labarin da zai ƙara mai ciwo labarin da zai ƙara rikikita mashi rayuwa idan mutum ba shi da lafiya ku da kuke jinyar shi za ku dinga kulawa da me ya kamata a gaya mushi bai kamata a gaya mushi domin a aisha ta kwanta rashin lafiya bayan an dawo manzala sai sama bai gaya mata wannan labarin ba wanda ya gaya mata idan mutum bai da lafiya kuma ku zo ku ƙara ce mishi wani ya rasu ko an yi haɗari a wuri kaza ko ya yi asara iri kaza ku gaya mishi labarai dai masu matsala wanda za su iya ƙara daktar dam su ƙara mishi wato abin nan hawan jini ko su ƙara rikita cutar da yake fama da ita wannan bai dace na 23 malam yace karimu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallama ma ahlihi la siyama idan shtakat wahidatun minhunna wannan kisa tana nuna mana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da halin girma da kyautata ma iyalansa musamman idan wata ba ta da lafiya idan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta da lafiya to shi yake kula da kayansa la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki ta iya bambanci cewa a wannan karan bata ga irin tausayin da ta saba gani tare da shi ba to kenan asali game da ɗabi'arsa shine tausasa ma marasa lafiya a gidan shi shi yake ya kula da su ya ba su magani yana musu addu'a yana zama kusa da su yana tambayar su ya jikinki ya kaza ya kaza yana kula da iyalin shi ba su lafiya wannan yana daga cikin sunna ƙara ma iyali wato jin cewa lalle ana girmama su ana mutunta su wannan kada ya isa ya bata wato asika jin abin nan karfin jikin cewa zata zata samu sauki malam yace ar-rabi' wal 20 haya'u sahabiyat wannan isa tana nuni zuwa ga yadda mata cikin sahabbai suke da tsananin kunya da suka ce mene tace wala nakhruju illa laylan ila laylin mun kasance ba ma fita mu je ko ina daga dare sai dare matan sahabbai sun kasance bayi daga cikin ɗabi'ar su fita barkatai irin ɗabi'ar matan waɗannan zamunna ko wasu zamunna irin waɗannan ba sa fita sai da dalili mai ƙarfi kuma ba sa fita ko da dalilin sai da daddare musamman irin wannan fitar wadda muka ji a cikin kisar shine suna fita ne zuwa bayan gari domin biyan bukatu na ɗan adam a lokacin ba a yin banɗaki a cikin gidaje yani liqaba'il haja ba sa fita dan biyan bukatar su sai da daddare yana daga cikin alamar kunya idan mata suna fita ne kawai sanda ba ma za a gane wace ce wance ba a cikin duhu ne ba ma za a ganta ba kuma akwai karancin ma waɗanda za su iya ganinta domin bisa al'ada mutane sun fi yawa da rana da zaran dare yayi mafi yawan mutane ba wanda yake da uzuri ba za su shiga cikin gidajensu al-khamis wal 20 قال في الفتح ابن حجر ya fada cikin fatul bari cikin mujalladi na 8 daga shafi na 479 yace wa fihi anna al mar'ata idha kharajat li hajatin tastahibu man yu'nisuha aw yakhdimuha mimman yu'manu alayhi yace yana daga cikin abin da zamu karanta a wannan kissa shine idan mace ta fita da dare za ta je anguwa kuma ba da daddare ba to yana da kyau ta samu abokiyar rakiya yar rakiya wadda za ta ɗauke mata kewa kuma wadda ta yi mata hidima kuma wadda aka amince akan za ta taimaka mata babu wani matsala wato za ta tafi tare da ƙawarta ko ƙanwarta ko ƙaninta ko wanta ko mijinta ko duk wani dai wanda zai iya raka ta cikin aminci yana daga cikin abu mai kyau wanda kuma ina jin muma da a nan ƙasashen al'adar mu ce da daga baya ne wannan al'ada ta fara yin ƙaranci da duk sanda wata mace za ta fita mata aure ce ko budurwa ko bazawara to za ta nemi wata yan rakiya daga cikin gidansu zo ki raka ne ko kasuwa ko za ta je gun ta'aziyya ko za ta je gun zance ko fira duk inda za ta je takan nemi yan rakiya adad ba sa fita ɗaiɗaiwar su wannan yana rage musu yiwuwar samu wata matsala ko kuma sun shiga cikin wata matsala za su iya taimaka wa junansu a kai na 26 makanatu man shahida badran min as-sahaba a cikin kissa akwai bayani akan darajar sahabban da suka je badar misbah yana daga cikin waɗanda suka shiga cikin wannan matsala suka yi kuskure amma saboda ya kasance daga cikin badariyawa Aisha da kanta take kare shi cewa kar a zage shi saboda badari al-azab an ird al-muslimi idha sami'a ghaibatan fihi na daga cikin abin da zamu karanta a wannan kissa shine kare mutuncin musulmi hadisan da kaji ana yin wata gulmarsa fadin Aisha take cewa bi isa ma qulti atasubbina rajulan kad shahida badara mahaifiyar mista ta ji damuwa tana jin damuwa akan abin da ɗanta yi sai take ce ma Aisha ai ko mistahu ya shiga uku ya lalace ya zama mutum banza Aisha na jin wannan tace Allah wadaran maganarki ya kike zagin mutumin da ya je badar kaga ta kokarin kare mutuncin shi to wannan yana daga cikin sunna shi 28 yace addu'a wa ala shakhsin ala shakhsi sabbun muguwa addu'a ga mutum zagi ma'ana zagi ba sai an ce ka ci abu kazanka ba muguwar magana ko muguwar addu'a ko tsinuwa duka ana lissafa ta a cikin zagi domin ita uwar ta ce ne ta isa misbahun mislahu ya ya ya zama dan wofi ya bai da bai da albarka Aisha kuma ta fassara wannan da cewa atasubbina kina zagi to zagi ba wai sai mujarradin fadin abinda aka sani zagi na asali ka ci kaza ko kin ci kaza ko kaza kaza kaza kaza ba abinda zai zama batanci tsinuwa ko abinda zai zama abin nan aibatawa duk ana iya fassara shi da sunan zagi a yaren larabci nusratul mazlumi walau kana zalimu qariban wal mazlumu ba'ida yana daga cikin abin da zamu koya a cikin wannan kissa shine nusratul mazlum taimakon wanda aka zalunta walau kana zalimu qariba koda kuwa wanda ya cuce shi makusance shi wal mazlumu ba'ida koda wanda aka cuta din baya kusa da kai da kake kokarin kare shi fa ummu misbah lam tuhaba lam tuhaba walada mahaifiyar misbah bata ga bata zaɓi ta goyi bayan ɗanta ba kaga ɗanta shine azzalim kuma kana qariban ilaiha aisha bata kai kusanci da ɗan gare ta ba amma da haka ta zaɓi ta goyi bayan gaskiyar ta san aisha akai fiye da ta kare ainihin wato ɗanta akai fadlu ummi misbah radiyallahu anha wannan ya bai wannan mata falala cewa mace ce ta kwarai mai san gaskiya jibiyar da dai uwa take da ɗa wanda a bisa al'ada galibin iyaye sukan iya kare ɗansu akan duk laifin da yi ɗansu dan yayi laifi ba za su ainihin wato kware mishi zane a kasuwa ba za su goyi bayan shi ko da duk duniya an haɗa akan tuhumarsa ko da an kama shi da laifin da gaske za ka ga ita uwa za ta ce ƙarya ne shari'a ke wa ɗanta danta da yi wannan to amma ita wannan mata ta zaɓi ta faɗi gaskiya ta bi gaskiya wanda ya ƙara mata falala a bisa falal take da shi alwahid wa falasun annar rajiha annal murada bi zalika qaulullahi tabaaraka wa ta'ala li ahli badr if'alu ma shi'tum wajen fassarar abinda Allah subhanahu wa ta'ala yace a cewa mutanen badar if'alu ma shi'tum faqad ghafara Allahu lakum ku aikata abin da kuka ga dama Allah ya gafarta muku sai malamai suka yi sabani wasu suka ce ana nufin daga wannan lokacin mutanen badar ba za su zunubi ba to wannan magana ce marjuhiya ba ta da ƙarfi wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi za su iya yin zunubi ita ce magana mafi ƙarfi da yake faɗa mana a cewa abin da ake nufi da if'alu ma shi'tum faqad ghafara Allahu lakum anna dhunuba taqa'u minhum cewa mutanen badar za su iya yin zunubi lakin na ha makaruna bil magfira amma an riga an gwama da gafartawa tafdilan lahu dan falalar da Allah ya kara musu ala ghairi fiye da sauransu bi bi isa bi zalika sakamakon abinda suke da shi na zalikal mashhadil azim wannan aiki mai girma da suka yi a badar wannan kuma yana nuni zuwa ga musulunci ya san darajar duk wanda ya mushi alheri musulunci baya manta alkhairi wa marjuhiyatil qawlil akhar kuma wannan kisa tana nuna mana cewa ɗayan zancen ba shi da ƙarfi shine mene annal murada annallah ta'ala asamahu wanda suke ganin cewa Allah ya tsare mutanen badar fala yaqau minhum dhanbun ba za su taba yin kuskure ba wannan zance ne mai rauni wannan magana ta tana cikin fatul bari a cikin juz'in shi na takwas da haka mutanen badar suna iya yin laifi da kuskure da kowane ɗan adam yake amma Allah ya riga ya gwama wannan laifin nasu da gafatawa malam yace tambihu ga wata fadakarwa lamma ashara al-hafiz fil fath ila hadhihi al-fa'idati qala yayin da ibnu hajr yayi ishara zuwa ga wannan fa'ida a cikin fathul bari sai ya ce nabbaha ala zalika ash-shaykh abu muhammad ibn abi jamra nafa Allahu bihi yace wani malaminmu mai suna Sheikh Abu Muhammad ibn Abi Jamra shi ya nuna mana wannan fa'ida Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi sai malam yace fa aina nahnu min hadhihi al-amana al-ilmiyya mu ina muke da irin wannan amana ta ilimi wanda yake cewa amana al-ilmiyya kaida ce a cikin bincike cewa duk abin da ka faɗa ko ka rubuto wanda ba naka ba na wani ne ka karanto duk wata fikira ko wata idea ko wani tahlil duk maganar da zancen wani ne ka kai kai amfani da shi to abin da yake dole a kanka shine ka tabbata ka faɗi waye faɗi wannan magana a ina take a wani littafi a wani shafi a bugun wata madaba'a kai documenting kai acknowledging kai itirafi da cewa magana wani ne wannan shine abu sananne a duka duniyar bincike sawa'un ta turawa ce ko ta musulmai kuma ana kirga wanda duk yake yin haka a matsayin mai laifi a matsayin mujrimi yayi babban laifi a cikin harkar bincike kuma an kama shi ana Allah wadare da laifin da kuma ba a ba a daga kafa akai amma duk da haka zaka ga mutane ba su damu da wannan mutane suna cikin yanayi na satar fasaha da kuma rashin rashin wato jin kunyar yin haka maimakon ma magana kwaya daya ko layi biyu ko shafi guda wani zai iya wankan gaba ɗaya research ɗin da wani yayi ya wanke ya ɗaure ya sa sunan shi wannan ɗalibai musamman a jami'o'i suna yin wannan wannan wannan ta'anniti an an shagari musamman a ƙasashenmu da ba a san mutuncin ilimi ba sai mutum ya tashi daga jami'ar ABU ya je ATBU ko Maiduguri ko Ilori ya ɗauko wani research irin wanda aka yi a field ɗinsu sai zo ya canza suna ya canza lamba ya canza shekara ya canza acknowledgement kawai ya bayar shi ma ba shi digiri to tun ana yin wannan a ƙananan digiri na first degree diploma NCE yanzu kuma har postgraduate ma'ana har da malaman kenan sai ka ji an kama malami wanda ya PhD sai a kama shi da wannan irin laifi kuma wannan laifin fa a cikin research kamar laifin shan giya ne ko sata ko zina a musulunci wato kabira cikin alkabayar plagiarism kuma gani kabira ce ba ya kankanuwa ba so da yawa za ka ji wannan labarin a wani lokaci haka ji an buga a jarida ko kuma a zo a ji kunya a jami'a ta samu kanta cikin embarrassment ka ji wani ya zo zama profesa garin bincike na assessment ɗin takardun shi sai a gano duk takardun na bogi na ƙarya ne na wanki to wannan mukiyaye shi jama'a ka yi ƙoƙari duk maganar da ka kwafo ka faɗi maganar waye ya fi maka zaman lafiya da kwanciyar hankali amma wasu suna so ne irin na yahudawa yuriduna an yi humadu bima lam ya fa'al suna so a yaba musu akan abin da ba su aikata ba ka yi ƙoƙari ka dinga irin abin da ibn tumiya yake faɗa wani ruddu uhudataha ila nuqaliha kamar da komai zuwa ga wanda ya faɗi shi kuskure ne babba shi sa ya ishara ya ce to mu yanzu yaya muke malaman da za ka ga duk suna yin wannan dan fodiyo duk littafin shi suna cike da haka kalawa ne kalawa ne duk littafin da muke karantawa na malaman musulunci haka suke shi kanshi isnadi shi ma acknowledgement wani ne ya gaya mana ya ce daga wani ya ce daga wani ya ce daga sahabi wani shi kuma ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka kiyaye irin wannan ta'anniti Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa asali wa salasun idan almar'atu min zawjiha iznul mar'ati min zawjiha li khurujiha yana daga cikin abin da fahimta a cikin wannan hadisin shine mace takan neman izinin mijinta in za ta fita bai halasta ga mace ta dinga shiga tana fita haka nan kawai ba tare da izinin mijinta ba ko waliyinta in ba ta da miji idan dattijuwa ce ko karamar yarinya za ta nemi izinin waliyinta wanda yake shine jagoran al'amarin rayuwarta sawa'un mahaifi ne ko waninsa sai dai malamai sun yi magana cewa akwai abin da in a al'adance an saba ba a neman izinin irin wannan to babu laifi ko kuma wanda ba matan shi ya ba matan shi izini buɗaɗɗe akwai abin da a al'ada ba a jiran neman izini a ce ana gobara a cikin gidan za ta fita ta nemi tsira kaga wata jira neman izini wannan ba ta dinga neman waya tana kiran shi ba tukuna a san inda za a yi daga baya to watakila kuma misali a ce ma'aikaciya ce dama kullum tana fita ranakun aikinta to kaga watakila wannan tana da izini musbakan cewa duk rana yake kawai ki fita ko da ba faɗa a baki ba amma lisanul hal ya nuna haka to inda bata saba zuwa ba shine dole sai an nemi izini wannan kuma kaga ta nemi izini za ta je ina za ta je gidansu inda aka auro ta Aisha da ta ce mishi a ta'adhan li an atiya abawayya kenan koda gidanku zaki je ba daidai bane kice tunda gidanku ne ba sai kin nemi izini ba sai kin nemi izinin mijinki sannan zaki fita haka shari'a ta tsara الثالث والثلاثون تعزية المصاب بكلام يناسبه da gaskiya abin da mu fahimta a cikin wannan hadisin akwai wato yi ma mutumin da musiba ta same shi gaisuwa da abin da zai dace da yanayin da yake ciki a faɗa mishi magana za ta rage mishi baƙin ciki ta kawo mishi wato tasliya ya ji sauƙi da da mahaifiyar Aisha take ce mata ya bunayyatu ya ke ƴata hawuni alayki ki dauki wannan abu da sauki fa wallahi na rantsa miki da Allah laqallama kana timra'atun qattu wadi'atun inda rajulin yuhibbuha walaha dara'il illa kathar kasarna alayhi tace mata na rantsa da Allah kadan ne za a samu matan take imra'atun qattu wadi'a wadi'a bi ma'ana kyakkyawa ko kuma haziyya kamar yadda ga al Muslim wacce ta samu shiga a wurin mijin to Aisha kuma tana da duka biyu kyakkyawan mace ce kuma ta samu shiga a gun mijin mijin naji da ita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha mutumin yana son ta mijin wala hadara'ir kuma tana da kishiyoyi illa kasarna alaiha face sai sun tsananta mata ke da kike matar da miji yake ji da ke zaki ji dadi a gun mijin kina da fada amma kuma zaki biya farashi a gunki shi ne wannan shine kaidar rayuwa zaki biya farashi za su miki makirci iri daban-daban za su jefar da magana za su yi abubuwa iri daban-daban wato tunda kowace ni'ima da Allah ya ba mutum sai ya zarce shi da ita don Allah ya baki ni'imar samun martaba da shiga a gun miji kuma Allah da miki jarabawa da abokan zama waɗanda ba za su kyale ki haka nan kawai salin alin ki ji daɗin kawai baki da matsala ba za su kyale ki ba wasu ma za su kai ga abin da ya saba wa shari'a ta yi wata mata miki asiri wata ta kala miki sharri wata ta cutar da ke har kisa wasu suna iya to da haka wannan magana ta faɗa ma Aisha ita ne dan ta ji sauki cewa to ai ke kina da shiga a gun mijin ko mijin na son ki da haka da maki expecting cewa dole wani abu zai biyo baya darra da aka ce dara'ir shine abinda da Hausa yake ce ma kishiya jam'i ne na darra laraba suna ce ma kishiyoyi dara'ir saboda suka ce li anna kulla wahidatin minhunna yahsulu laha darar min al-ukhra bi sababi al-ghayra saboda kowace tana jin cutarwa tana samun matsala da ƴan uwarta sakamakon kishi ba wata mace da ce tana zaune da kishiyoyi ko abokan zama ko kuma bai ta kaɗai ce a gumujinta ba ta ce ko ba ta jin wani damuwa to wannan damuwar shi sa sos ɗin damuwar ake ce mashi darra wato mafitar cutarwa ina fata mun gani fa'ida ta 34 shine qaulu subhanallahi qaulu subhanallahi inda ta'ajjub sanda wani abu ya baka mamaki ko ya burge ka to kada kai ashar kada kai fito kada kai ihu sai ka ce subhanallahi وقد تحدث الناس بهذا كما يدعي عائشة تفعلت سبحان الله أبن دمت أن يسكي فالأيكينا وفيه مشروعية التسبيه عند سماء ما يعتقد السامع أنه كذب هكذا أقوي واتو شرعا كي تسبيه سأد كجونا أبدا كي قدرت شوى كرياني وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى yunazzahu an yahsula li qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tadnisu ma'anar wannan magana anan ana tsarkake Allah daga cewa Allah ba zai bar makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su samu wannan irin datti na zina ba fa yushra'u shukruhu bitanzihi fi misli hada dan haka shari'a ta ta nuna abautawa Allah ta hanyar tasbihi na wato subhanallahi nabbaha alaihi abubakar ibn al-arabi ibn al-arabi shi faɗi wannan kamar ibn hajar ya kawo fatul bari malam yace na 36 khabarul wahidi la yufidul yaqin labarin mutum daya baya tabbatar da cewa yaqini hakikatan abin ya faru duk da yake ana karban shi ai aiki da shi amma karfin hujjarsa ba ta nuna yaqini daga ake buƙatar a tafi neman ƙarin hanyoyi na labarin kama ashara al-hafiz li qawli aisha kamar da ibnu hajarin ya faɗa aisha take cewa la astay bi astayqin al-khabara min qiblihima na tafi gidanmu ne dan naje na tabbatar da labarin da naji a gun mahaifiyar misbah nace bari in je gida in ji tabbacin labarin a gun iyayena ai kaga ta yarda da labarin da waccan ta kawo mata amma hanya ɗaya ce take ita to hanya ɗaya nan bata isa ba musamman a wannan labarin da yake da ainihin wato very sensitive labari ne da ke khatirin jiddan tana buƙatar ƙarin hanyoyi wala yunafi hadha annahu maqbulun fil aqaidi wal ahkam wannan kuma bai karo da cewa ainihin wato ya saba ana karban shi khabar wahid a cikin aqida da hukunce hukunci na 37 al-islam bayna zawjaini bi haml al-mar'ati ala as-sabr daga cikin hanyoyin yin sulhu kullun tsakanin mata da mijin ana rikici shine a nuna wa matar ta yi haƙuri ina aka ciro wannan yanda su iyayen suka nuna wa Aisha ta yi haƙuri da abin da ya faru ta bi mijinta galibin mata a wannan zamanin da suke ji cewa sun yi boko ko kansu ya waye ko feminism da wannan aƙida ta samun yancin mata ta zo duk sanda aka ce mace ta yi haƙuri idan mijinta na cuɗe ta sai ta ga cewa ai ba a yi mata adalci ba to shari'a ce ta providing wannan means duk sanda aka ce kamar yadda nake faɗa a wani kafin da makarantar da shugaba da mahaifi da miji da malami wanda duka waɗannan nasoshin shari'a sun zo da cewa a bi su a musu biyayya da ɗa'a wannan bai nufin wai kullum suna kan gaskiya ko mun gane ba dole bane ya zama mahaifinka da aka ce mai kamar biyayya a wannan ishin da ya hada ku ba dole ne ya zama shi ke da gaskiya ba haka shugaban da aka ce a mai biyayya ka a mai tawaye ba dole ya zama akan gaskiya yake ba haka mijinki da za a ce ki haƙuri da shi ba dole bane ya zama akan gaskiya haka malami hasali a gun malami ma sai da aka faɗa ƙarar cewa ka yi haƙuri da rashin mutuncin malami ma'ana kamar su malamai an ma san suna da irin wannan a ɗabi'arsu suna da wani lunkufarci da za su dinga yi maka to da aka ce a yi haƙuri da su shari'a ta nuna a yi haƙuri da su bai nufin wai kai da aka ce kaƙuri da su don wai ba a san amma yanzu galibi mata abinda suke tunani kenan duk sanda mata suka muku tambaya akan wani hali na mazansu in ka ce mace ta yi haƙuri sai ta ga cewa wannan fatawar babu adalci ta fi son ka ziga ta ta fi so kawai a ce ta nemi yancinta ko ta kashe auren da sauransu to wannan ba daidai bane ya ku yan uwa mata abin da yake daidai shi ne ku ci gaba da yin haƙuri din yadda iyayenmu da kakanninmu na da suka ta haƙuri har aka samu da wannan al'umma to yanzu ma sai an ci gaba da yin wannan haƙuri amma lil asaf babu shakka yanzu wannan haƙurin yayi karanci yayi karanci sosai a cikin mutane domin dama na daga cikin halayen da ke biyo bayan irin wannan yanayin na capitalism da waɗannan al'adun na turawa feminism capitalism wane ne dukkaninsu babu mabda'i na haƙuri a cikinsu babu tunanin haƙuri don gaba ko kawaici ko mutum ya yafe haƙƙinsa duk babu wannan a ciki to abin da ya kamata mata su gane kenan kin Allah ya zarce ki da miji wanda yake da wani hali mara kyau rowa ko rashin kirki ko faɗan bakan magana ko wulakanta iyayenki ko yana yin wani abu na fasikanci ko kina zargin shi da wata barna ko wani cutarwa abinda ake so ki haƙuri ki ta mishi addu'a Allah ya shirye shi ba wai kawai shikenan ki ce kai ba za ki auren ba in kin rabu da shi ma kin auri wani mijin shi ma za ki same shi da wata ɗabi'a wanda ba wannan ba ko irin wannan ko fiye da ita sai ka suna cewa to wai su mazan su ba za a ce su haƙuri ba dama su maza akan haƙuri su gyare dama su akan haƙuri shi ne default ɗinsu duk namijin da bai da haƙuri kullum sai ya ɓata da mutane to ke ma ana umurtarki shari'a tana umurtarki da cewa ki dinga yin haƙuri da halin da kika samu mijinki a ciki na talauci ko rashin kirki ko rashin imani ko zalunci ko san kai ko duk wani hali mara kyau to haƙuri zaki kuma ki san cewa wannan aure hanya aljanna ce kuma hanyar aljanna ba ta samuwa haka nan kawai salin alin haka kawai a bagas baki sha wata wahala dole daraja aljanna na nufin sai an sha wahala sai an yi aiki da a same ta sai ki haƙuri kuma ki haƙuri don ƴaƴanki don makomasu abin mamaki wani abu da yake yawan faruwa a cikin al'ummarmu mace tana zaune da mijinta in ya ce zai yi aure a yi ta rigima da ita ta ƙi yarda wata har a kai ga ta rasa auren waccan da ke waje kinga ta samu miji kenan daga ita sai shi yadda kike da wannan da kuma ta ki zama aka sake ta sai kuma ga sai tana bin wani wanda yake da mata kuma tana so kuma yanzu ya aure ta kuma shi ma yana da mata da kuma ta kira ta zauna da inda za a bata matsayin uwar gida ma ko ana ganin tana da alfarma ana ganin ita aka wa ba daidai ba yanzu kuma tana so ta shiga cikin hurumin wata irin wannan hurumin hala ita ma wannan ta ce ita ba ta yadda ba ya zaki ce ko kuma koda ta yadda yanzu kin shigo dai mijin dai ya zama dai kuna share din shi abinda kika guda a can nan kuma kin zo kin samar da shi a waje wanda kuma ba dole ya zama wannan mijin ya kai wancan ba mahal wata ma kuma hakan ya gagara sai dai ke ta bibiyan shi tana mishi messages tana mai flash tana mishi farfari da ido kuma shi yaki yana tunanin me ya fito ita daga gidan wancan mijin ala ba ta da kirki ne sai ya kamata mata su gane wannan Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa al-istishara sunnatun nabawiyya neman shawara sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da shi da cikin wannan hali ya nemi shawara abun sayyidina Ali ya nemi shawara abun wannan baiwa da muka ji tattaunawa akan wace ce ita ya nemi shawara abun Usama dan Zaid da sauransu da haka yana daga cikin halin mutanen kirki wanda annabi shine jagoran su neman shawara musamman akan abin da ya zama yana da ainihin wato sarkakiya karase da zaka yi shi al-istisharatul fadili al-mafdul in ka tashi neman shawara ya halasta ka nemi shawara a gurbin kasa da kai a bisa al'ada kaga ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da kowa to gunwa zai nemi shawara kenan hala da sai dai nema a gun jibril misali shine abokin sa ko to amma duk wanda zai nemi shawaran na abun sa kasa suke da shi ko dai kanne ko al'ummarsa da sauransu to kaga amin saba al'adance zaka nemi shawara a gun mahaifinka a gun yayanka a gun shugabanka a office a gun malaminka a gun limamin angoku to babu laifi ma ka nemi shawara a gun kaninka a gun kanwarka a gun matarka a gun mai gadin gidanka a gun wani mai sai da abin nan wani mai sai da rake da ke kwana a zauren gidanka da zaka yi neman shawara a gunsu ya danganta ga abin zai iya bada shawara babu laifi a kan karka zama kana da girman kai kana ganin duk wanda kake gaba da shi ba za ka yi samun wata fa'ida a wurinsa ba idan su shira jama'atu faqad yusibul mafdul wa yuqtul fadil yana yiwuwa idan ka nemi shawara a gun mutane daban-daban wani wanda yake na ƙasa ya dace da gaskiya wanda yake na sama bai dace ba sayyidina ali yana gaba da wannan baiwa ya bada shawarar da bata dace ba ita kuma ta bada shawarar da ta dace misali haka la yalzamu al-akhdhu bil istishara idan mutum ya nemi shawara ka ba shi shawara ba dole bane sai ya aiki da shawara da haka in bai aiki da shawara ka baka dinga jin haushi kar kuma gobe in yazo ne ma ka ce a wannan ma na gaba baka ji ba in ka ba da shawara ka gama iyana ka yayi aiki ko ba yayi aiki ba wannan ya rage nashi wahiya ghairu mulzama ba dole bace akan wanda ya nema fa annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'khud bi qawli ali radiyallahu anhu kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karbi maganar sayyidina Ali ba da yace ka sake ta kawai istisharatu ar-rajul lil mar'a idha qumilat al-fitna zaka yi neman shawara a gummace idan babu wata fitina za ta biyo baya karkashin haka wata makwabciya ko wata wanda ka sani dattijuwa ko da kake ganin ta tana da wani nasibi akan wannan abin da ake magana malam ya ci gaba da cewa fadlu kullin min kullu man fadlu kullu man dafa an Aisha radiyallahu anha wannan kisa ta tabbatar da falala da karfin gaskiya na waɗanda suka kare Aisha ka Zainaba wa Usama wa Usayd wa Sa'd bin Ubada wa Sa'd bin Mu'adh amin wa Ubay wa Abi Ayyuba wa zawjihi radiyallahu anhum ajma'in waɗannan mutanen Zainabu yar Jashib Usama dan Zaid Usayd Sa'd dan Mu'adh da Abu Ayyub al-Ansari da matarsa Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗayansu duk wannan kisa ta tabbatar da falalarsu na 44 annal hamiyata lillahi wa rasulihi la tuzammu kama ashara al-hafiz idan mutum ya zama yana da kishin addini kishin Allah da kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin zargi bane a zargi mutum akan ina aka samu wannan shine inda wannan sahabi ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dan kabilan mu ne ka bari zamu maka maganin shi in ba dan kabilan mu ne ka ba mu izini zamu maganin shi yanzu wannan abin yabo ne ba abin zargi kishi da nuna kauna da jin damuwar an cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hubbu ali radiyallahu anhu da nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali wannan hadisin na nuna yadda yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya bashi shawara fa ashara bi talaqihi laha ri'ayatan bijanibi sai ya bashi shawara cewa to ka rabu da ita kawai ka zauna lafiya idan ka samu mace tana da matsala ka ga kuka rabu ta tafi abinta aka ka rabu da wannan matsalar gaba daya sayyidina ali ya ga wannan shi a ganin sa abin da ya kamata ya gaya ma dan uwansa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in shi ne abin da zai yi kenan to sai ya gaya mashi abin da yake gani ya kamata zabbun nabi sallallahu alaihi wasallam an irdi aisha wa safwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare mutuncin aisha da wannan sahabi da aka zarge ta da shi safwan dan dan asan ko ya kare mutuncin shi gabaki daya nusratul ansari lir rasul sallallahu alaihi wasallam mutanen garin madina sun cika alkawarinsu alkawarin da suka yi cewa za su taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da su iya a wannan kisa tana nuni zuwa ga yadda suka nace wajen fadin su a da wannan shugaba nasu yace ana a'adiruka minhu ya rasulullah ya manzo Allah ni zan maka maganin wanda ya maka wannan laifin sai kuma ya sake cewa khatarul hamiyya hadarin da ke cikin kabilanci in mun tuna a wajen da wannan sahabi ya ce za mu maka maganin shi in ba ɗan ƙabilanmu ba ne ka ba mu dama mai maganin shi sai ɗan ɗaya ƙabilan wanda mutumin kirki ne shi ne sa'adu ɗan ubada ko sai kawai ya ce ƙarya kake wallahi baka isa ba yanzu wannan ƙabilanci ne ya motsa mashi to da ƙabilanci yana da haɗari zai iya jefa mutum cikin abin da zai da nasu kuma yana daga cikin abin da babu shakka kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maguzanci ne kuma yana da haɗari sosai a cikin al'umma Allah ya yi mutane ƙabilu da dangogi don san juna ba wanda yake da daraja a kan wani sai wanda ya faɗa yin tsoron Allah to mutum ya ƙoƙari ya zama yana gina darajtawar shi ne ko rashin darajtawar shi based on tsoron Allah ɗin ba based on ƙabilanci ko yanki ko ɓangaranci ba kullu bani adama khatta'u dukkanin 'yan adam suna da yanayi na yin laifi ko kuskure wa minhumus sahaba hatta sahabbai suna yin kuskure kamar yadda aka ce ijtahalatu alhamiyya kabilanci ya rufe mushi ido walakin lahum min as-sawabiq ma yamhu anhum dalika bambancin mu da sahabbai su sahabbai suna da ayyukan alkhairin da zasu sha makance waɗannan ɗaiɗaiwan laifukan da suke itlaqul kadhibi alal khata mun ji a cikin hadisin kuskure ana iya cewa ƙarya ne musamman a lokacin ahalin hijaz suna kiran abu da ya zama kuskure su ce ƙarya ne kamar yadda sadu ɗan ubada ya ce ma sadu ɗan mu'ad kazabta la'amrun lahi la taqtulu ƙarya kake wallahi baka sai kashe shi ba yana nufin kayi kuskure haka shi ma usaid ya ce mishi kazabta la'amrun lahi la naqtulannahu ƙarya kake kai ma wallahi na rantsi da Allah sai mun kashe shi to ce ma mutum yayi ƙarya irin wannan larabawa musamman mutanen hijaz suna faɗan ƙarya a mahallin kuskure kamar yadda zaka ji Aisha an ce mata wane ya bada fatawa sai ta ce yayi ƙarya tana nufin yayi kuskure to akwai abin da ya kamata mu lura game da harshe shine wajibi ne a lura da irin harshen mutanen da kake magana da su yanzu mu kaga a irin yaran mu misali na mutanen arewacin Najeriya ko Hausa Fulani ko Nufawa ko Yarbawa da sauran waɗanda suke magana da Hausa dan galibin ma ai ba Hausawan bane claiming ne kawai ko wanda muke magana da Hausa a matsayin lingua franca shine allugatu darija yaren da ya game ko ina a arewacin Najeriya har ma da wasu wurare wanda ba arewacin Najeriya ba in aka ce mutum ƙarya kake yi ido da ido cin mutunci cin zarafi ne daga haka mu kiyayi wannan jama'a musamman mu usare muna da wannan muna da irin wannan ɗabi'a tunanin cewa haka sunna ne babu inda suna ta ce haka babu duk suna ta ce ka kalli mutum babba wanda ya girme ka ko da abin da ya sunan shi ƙarya ka ce mashi ƙarya kake wani ba suna ba ne jama'a domin in suna ce ka fara ka samu lada babin da aka ce ka ci mutuncin mutum kuma ka samu lada idan mutum yana gaba da kai malaminka ko sa'anka ko ma wane idan ya kuskure za a gaya mai kuskuren shi amma za a gaya mashi da usulubi wanda yake karɓaɓɓe a mizanin shari'a an yi ma usaimin tambaya aka ce wai idan mun zo yin wa'azi wani usulubi ya kamata mu dinga amfani da shi usulubin tsananta wa mutane yadda za mu firgita su dole sai sun karɓa ko kuma su ji ƙasƙanci ya ce ko kuma usulubin sauƙaƙawa yadda ta yiwu za mu iya ma kasa gamsar da su saboda abin ba mu faɗe shi da zafin shi ba usaimi aka wannan tambayi tana na akan youtube ya ba da amsa ya ce a da sauƙaƙawa ake yin wa'azi ya ce saboda ai annabi musa alaihissalam da allah ya ce je ma fir'auna wa'azi ya ce ya je ya mushi da sauƙi wa ƙula lahu ƙaunar layyina kuma shi ma fir'auna a ƙarshen al'amarin bai karɓa ba duk da sauƙin da aka mushi ka gane dukkanin fiƙi din kai ba damuwarka sai an karɓa ba damuwarka ka isar da saƙon yadda ake so a isar da shi kuma duk mutumin da za ka yi mawa'azi a yanzu ne kai fir'auna kafirci ba ba zai ma taɓa kaiwa ba kai kuma ba kai annabi musa iya wa'azi aka ce mashi faƙula lahu ƙaunar layyina la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha wa bitali lam yatadhakkar wa lam yakhsha ko muna fahimtar wannan da na san wannan ɗabi'a ta shiga cikin mu da ake cewa ustazai saurin ƙaryata mutane da saurin cewa ƙaryawa ne yake gaskiya ba daidai wani jama'a mu daina kawai mu dinga kintatar lafazi wanda yake kai ma idan an faɗa maka ba za ka ci cewa an ci mutuncin ka ba yanzu kai da kake takamar kai ustazi ne in wani ya ce ma ƙarya kake ya za ka ji wanda kuma watakila kana ganin kana sama da shi ko kuma hala abin da kake faɗa din gaskiya ne shi ne bai fahimta ba ko kuma mujarradin saɓanin fahimta ne wanda ɗabi'a ce ta ɗan adam to ba mahalli ne da zaka dinga kokarin sai ka aibata mutane sannan zaka isar da cewa kai ustadi ne kai mai taurin kai ba na ko a halin fushi ne kokari ka dinga zama din zuciyarka amma idan ka faɗa a fushi abin nufi su masu sauraron ka za su iya baka uzuri amma kai wannan bai kamata ya zama uzuri gare ka ba amma su mutanen da suka ji ka to babu laifi su ɗauki fushinka a matsayin uzuri musamman su san ba ɗabi'a ka bace amma kaka ɗauka wai kai dan kayi a cikin fushi shikenan babu zunubi ko kamar yadda ake magana kan talaqul ghadaban dan mutum ya fushi ya saki saki yayi in dai ba fushi wanda ya fitar da shi daga hayyacin shi ba to kuma kai dan wiwi ne zaka tsara daga hayyacin ka zaka in mutum ya fushi kar ka bari fushi ya mallake ka ta yadda baka san abin da kake ba amma abinda yake nufi su masu sararaka su iya baka uzuri cewa to ai wannan a cikin fushi yake da haka magana kai zama ba ta da tasiri oke oke su kana ganin kamar sun riga sun yi fushi ne ta yiwu haka ta yiwu sun riga sun yi fushi ne da suke magana amma mun kalli kissar diddika babu alamar sun riga sun yi fushin domin wannan ita ce magana farko da aka yi a wajen fushi kuma na biyo bayan tattaunawa isan za ku fara magana da mutum psychologically kalmar farko da za ka yi ko zai yi in dai ba ka riga ka fusa ta tuntuni ba ba ta zama fushi ba
da wanda ya tashi gaba da rasa
a ai shi wanda yake faɗa magana ta farko shi yana neman yadda zai ba manzo Allah mafita ne da yace za mu yi kaza ko mai bashi amsa in ma fushin ne shi wanda ya bashi amsa na farko shi za a fara ba uzurin cewa hala yana cikin fushi da kuma wajen mayarwa amma wanda ya faɗa ta farko wanda ya faɗi na farko ya kaga shi bai kare ta kowa ba amma wanda bai mushi mai cewa ƙarya kake abin da ake nufi wanda ya mayar ya ce ƙarya kake mu ɗauka yana cikin fushi to mu yanzu za mu ba shi uzurin cewa fushi ne amma abin da ya sa ba a ba shi wannan uzurin ba saboda dama su a yarensu suna faɗan karabta ka yi kuskure kuma a cikin riwayar ba a yi ishara a kan cewa a cikin fushi ya faɗa ba abin da ya samu muke fahimtar fushi muna amfani da namu social context ɗin cewa faɗan kalmar ƙarya kake tana zuwa ne bayan fushi shi ne wannan abin da kake yanzu kana fahimtar ƙisar da irin setin ɗinmu ko mun gani a satin ɗinmu in ka ji mutum ya faɗa haka babu shakka fushi na kai shi ga haka amma mutumin da ke cikin hayyacin shi da wuya ya ce ma abokin nan shi ƙayya kake a irin satin ɗinmu to wataƙila wannan shi ne abin da kake faɗa ba na istibadin yiwuwar haka ɗin cewa a fushi ne amma dai wannan shi ne abin da su malaman da suka shari hadisin suka fahimta wallahu ala to malam ya ci gaba da cewa at-taghlidu ala man waqafa ma'a ahli al-batil wa in hamiyata ana iya tsananta ma a tsananta fushi akan wanda ya goyi bayan waɗanda ba su da gaskiya koda dan ƴan uwan shi ina aka gane wannan shi da aka ce ma wancan kai kana goyen bayan munafikai da aka ce mishi shi wanda ya wancan magana sanu dan ubada shi aka ce mishi lallai kana goyen bayan munafikai ko kuma kamar yadda ya ce mishi ce kai munafiki wa minan nifaqi al-ihjamu an nusrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin munafunci mutum ya rungume hannun shi ki taimakon wani abu da ya shafi jarabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ya ce mishi fa innaka munafiqun kai munafiki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana amma bai ce mishi ba haka bane sai dai abin da ya hana azartar da abin da za a zartar din ashe wannan munafurci da aka zarge shi anan ba munafurci irin su ubayi dan sabil ba kai yanzu mutum ne da kake so ka raunata yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen wannan matsala to yan abin shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana da abin da za ka yi ka ƙi ko ka wofantar da abin ko ka nuna wannan abin ba wani abu bane to akwai alamar munafurci kamar yadda irin wannan cases da suke faruwa na wasu arna kawai su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana da abin da zaka iya yi dan ka rage radadin wannan zafin ga al'umma ko kuma su masu zagin su ga da lalle sun taba wanda ba a tabawa amma sai kana ba komai da Allah ku rabu da su to wannan alama ce ta raunin imani da munafurci a zuciyarka ina fata mun gane wannan domin inda mahaifinka aka zaga ba za ka yi wannan reaction din ba to annabi kuma yafi kowa yafi mahaifin kowa kuma sallallahu alaihi wasallam malam ya cigaba da cewa kad yu'adilu waliyyu waliyan wa huma min ahli jannati mutum yana iya kin masoyin shi kuma dukan su yan aljanna ne wani abu na iya shiga tsakanin su wanda aka ce mishi fa innaka munafiqun dinnan dukanin su yan aljanna ne to ana iya samun musulmi mutanen kirki guda biyu su yi gaba da juna saboda wani abun duniya ko su juna rashin mutunci saboda duniya amma suna nan abu miransu kamar yadda mamun zala sa sallama yake faɗa cikin hadisin muslim daga cikin alamatu sa'a annabi yake cewa kiyama ba za ta tsaya ba hatta tuqatila fi'atani sai an samu wasu kungiya guda biyu sun yi faɗa da junansu wakilahuma alal haqq kuma kowace akan gaskiya take su faɗa da junansu yana cikin sahih muslim a cikin ainihin wato alamun tashin alkiyama sai an samu wasu mutane guda biyu sun yi rigima da juna musulmi mutanen kirki ahlus sunna yan salafiyya yan izala yan komai suna ta fada kuma kowa kan gaskiya shi yake fada kuma su kasa fahimtar juna wannan kan najin yana faruwa burjik a ko'ina har kai da kake tsakankani ma ka rasa waye zaka goyi baya waye ke da gaskiya waye bai da gaskiya ko mun gani yana daga cikin jarabawa da Allah yake mutane na gaba malam yace hirsu shaytani ala zar'il khusumati bainana shaytan yana da kwadayi kwarai da gaske na ya tsirar da gaba da husuma tsakanin musulmai a ina aka ga wannan da aka ce hatta hammu an yaqtatilu sai da aka kusa ai fada tsakanin ausu da khazraj a wannan majalisi saboda wannan fitina iqaful khusumati bainal mutakhasimain yana daga cikin sunna kokarin hana yin fitina tsakanin masu rigima guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya manta da tashi matsalar yayi iyayen shega cewa wannan husuma bata tashi ba tsakanin waɗannan bayin Allah waɗannan masoya na shi wa fihi anna man adhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi qawlin aw fi'lin yuqtal wannan yana nuni zuwa ga wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magana ko aiki kashe shi za a yi لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم domin sa'adu ya ce a bari mu kashe shi manzo Allah bai ce a'a jinin shi bai halasta ba kaga annabi ya yarda da ka'idar a kashe din kenan shi yasa har yanzu haka wannan ka'ida take duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ba samu dama ba abin da ya kamata kawai shi ne a kashe shi waye bai kashe shi hukuma ta ta kashe shi idan hukuma bata kashe shi ba duk wanda yake da ƙarfin hukuncin da bai kashe shi ba sai ya jira in ya ji Allah mai hukunci shi kuma kan duk wanda yake gwamna ko shugaban ƙasa ko wane ne a garin shi ko ƙasar shi aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙarfin sultani da zai hana yaki to ya jira abin da Allah zai mishi kuma bai za a ce mutane su tashi su zanga zanga su dau doka a hannun su ta kone kone su kashe wanda bai jibbe gani ba sai ku kyale shi da Allah yanda sibin jami'a suka yi suka kamo wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka danka shi a gun hukuma shikenan kuma yanzu da haka ta faru sai mu kama shi ko mu kira lauyoyi su rubuta takarda su kai ma hukuma cewa ga abin da wane sai a jira a ga abin da za su idan sun yi fa bi hawa ni'mat in ba su yi ba al'amari na hannunsu ina fata mun gane wannan amma dai hukuncin kenan babu canzawa at-tashahhud fi muqaddamati ko fi muqaddimati al-kalami amfani da tashahhud wato yin khutbatul haja kafin a fara wani zance kamar yadda aka ce tashahhada annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya sai da yi innal hamdalillahi kaza kaza kaza kaza kamar yadda muka shafa da wannan shine abin da annabi yake fara zancen shi a koyi khutbatul haja to idan a majalisi ne wanda mutane da dama za su magana shin idan na farko yayi ta wadatar da sauran ko bata wadatar ba ko kowa idan ya zo sai yayi aikin sahabbai da tabi'ai yana nuni zuwa ga cewa kowa in zai yi jawabi sai yayi nashi tashahhud din kamar yadda zaka ga asar da yawa haka a cikin littafan tarihi da littafan asar zaka a majalisi guda an ce wani yayi jawabi da wani miƙe zai yi shi ma sai da ya ƙara fara tashahudi wato babu wannan protocol duly observed din dan ko a turanci ma an ce wannan kuskure haka wani malamin mai ta fara mana cewa irin a zo ana jawabi wani ya ce all protocols duly observed ba zai gaishe da kowa ba cito wannan ma kuskure ne babu shi a asalin al'adar mutanen ingila mu ne kawai da muka fi shi saboda gaggawa mun gani su ma abin su babu wannan da haka mu kiyaye zama ta shakudi a duk inda za ka yi jawabi sannan kuma a yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake duk da wasu malamai suna ganin babu laifi a yi wanda ba nashi sannan akwai maganganu game da shin ana farawa da bismillah ko da a'udhu billahi abin da yake mafi inganci shine ba a farawa da isti'aza sai in karatun alkur'ani zaka yi amma da wani jawabi ba za a fara da bismillah ba ah sorry da da, da a'udhu billahi ba to bismillah fa sai aka yi sabani wasu suka ce zaka iya fara jawabi da bismillah dan kafin ka fara tashahhudin dan ai ilhaqin ta da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajen rubuta wasiƙun shi bismillahir rahmanir rahim da kuma fadan Allah innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim min rasulillahi ila fulan ibn fulan aslim taslam to wannan sayyar magana idan a rubutu ne domin waɗannan duka rubutu ne a wajen rubutu ana sa basmala amma a wajen jawabi da baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake fara ji a bakin shi ne alhamdulillah din ko innal hamdalillah ba a ruwaito yana farawa da bismillah ba amma malamai suna ganin babu laifi in an fara amma dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi hamdala yake farawa da ita da haka tsayawa a nashin zai fi dacewa da tsantsar sunna ina fata mun gane wannan sai kuma salon salati da mutane suke yi daban-daban shi ne muka ce an samu tun zamanin sahabbai suna yi suna yin salati da sallama da salon zance wanda ba asalin wanda annabi din yake ba sallallahu alaihi wasallama wanda aka yake nuni zuwa ga wasu sahabbai suna da fahimtar za su iya yin nasu salaf wannan ya buɗe kofa mutane suke yin salo iri daban-daban amma dai har yanzu dai na annabin da shi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah din dai shi ne kan gaba لا بد من ظهور براءة البريء ولو كان ولو بعد حين babu shakka duk mutumin da ke da gaskiya gaskiyar shi tana bayyana duk mutumin da bai da nufi aka zarge shi gaskiyar shi za ta bayyana komun daren dadewa sai ne shine fadin ta da take cewa fa sai barri ukin lahu wata rana Allah zai barantar da shi da kuma mashru'iyatu tauba a cikin hadisin mun ji cewa shari'a ta zo da tuba daga laifi kamar fadin Allah alaman illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim yana daga cikin falalar Allah idan ka tuba daga laifinka ka gyara kai aiki nagari kai imani sai Allah ya canza laifukanka na baya zuwa ayyuka na gari a ina muka samu wannan mabda'i na tuba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha shine magana ta gaba at-taubatu tajibu tajibu tajibu ma qabla tana kore abin da ya gabace ta da annabi ya ce wa in kunti al-mamti bi dhanbi in kuma kin shafi wani zunubi fastaghfirullah wa tubi ilayhi annabi ya ce mata in kin san baki baki fada maganar nan ta kare in kuma har kin yi wani zunubi to ki nemi gafara Allah daga zunubinki fa innal abda idza tarafa bi dhanbin thumma taba taba Allahu alayhi annabi ya ce idan bawa yayi itirafi ma'ana yayi confessing ne da yayi zunubi bai yi tawili ba bai kalawa shedan ba yadda cewa yayi wa Allah laifi don yayi haka sai Allah ya gafarta mai zunubin shi shi sa kaga kamar da Allah ya bada labari game da annabi Adam da Hawwa'u qala rabbana inna zalamna anfusana abinda suka fara cewa kina idan tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ha qala rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna na'am haka a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sayyidina Abubakar addu'a da dinga yi a cikin sallah da yace koya mana addu'a da dinga yi annabi ya ce mai ka dinga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera ya Allah na cuci kaina cutarwa mai yawa sai na bakar wa jama'a ina kuma ga duk sauran mutane da mutum da yace yanzu ka koya mishi wata addu'a sai ce to ka dinga cewa ya Allah nayi maka laifi Allah na yadda nayi laifi sai ce haba malam wata irin addu'a ce kuma wannan mutum zai ga kamar cewa kana kana zarma shi alhalin kuma hakan shine daidai yana cewa inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم haka wannan yana nuna ahamiyatul i'tiraf bizanb muhimmancin ka yadda kai ne ka yadda kai wa Allah laifi ko ba Allah ba ma ko a duniya ne ake wata mas'ala idan kai laifi in ka yadda kai ka kawar da matsala mai yawa a cikin tsarin hatta a kotu ko idan kawai da aka lokaci ka yadda ka yi laifi to kotu za ta duba cewa ka yi baka ba ta wahala ba haka kuke cewa kuma rasa ya za a fasara abu ya kuke ci mishi da haka akwai yiwuwar a yi maka leniency in an zo judgment in an zo pronouncement na judgment to za a duba wannan halin kirki da ka nuna cewa baka ba kotu wahala sai an ta rikici an ta kawo shaidu da karke a tabbatar da laifin ka nuna kai hanyar baka yadda ba don kai da kayi sai a samu sauki na? ban gane ba ya yadda ya yi laifi kuma ya tuba yes ahamiyatu al-itiraf bil dhanbi sai na gaba shine na 62 la ya'tarifu al-insanu ala nafsihi bima lam yaf'alhu wa in kadzabahu an-nas ibn hazarin yana cewa kar mutum ya saki ya yadda ya yi laifin da ya san bai yi ba ko da mutane sun karyata shi in ka san baka yi ba to karka yadda wai suka ce saboda pressure ko saboda wata maslaha ka yadda kai karka yadda ka ce kai alhalin baka yi ba kaga Aisha duka ana ta gwagwarmayar nan wasu suna ganin ta ce ta yi kawai mana a wuce wurin amma bata yadda ta yi ba ta san bata yi ba sannan adamu muhabatin nabi sallallahu alaihi wasallama li ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da san kai game da al'amarin iyalan shi da yace mata in kunti almamti bi dhanbi ka saurara yadda mutum zai faɗa wa matan shi haka in kina ganin kin yi wannan laifin ya kamata ta yi mishi kwarjini ko ya tausaya mata ko kuma ya ga cewa ba zai iya faɗa mata irin wannan magana za ta tsaya mata a rai na gaba ƙaunin kaza wa kaza yukanna biha anil ahwali kama yukanna biha anil a'dadi wala taftasu bil a'dadi lafazin da ake yawan cewa kaza wa kaza yana iya ba da nuna yanayi kamar da ake amfani da shi don nuna adadi kamar da muka ji a cikin hadisi na gaba mashru'iyatul wikala halascin wakilci representation a ina muka samu wannan da tace ajiba anni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ka bada amsa a madadina kamar yadda malam fiqh suke cewa al-wikala ta kasu gida biyu wakilci akwai al-wikalatu bil ajri akwai al-wikala biduni ajr in ka ba mutum wakilci ya je wakilce ka a wajen siyan wani abu a wajen ciniki a wajen wata tattaunawa a amso aure a sauran abin da yana da ya halasta a sa wakilci to zai iya cewa sai an biya shi ko kuma kai ka biya shi ko dai ka biya shi wahalar da yayi ko kuma ka biya shi ma extra akan wahalar da yayi idan mutum ka ba mutum misali wakilci akan gona yana kula maka da gona yawanci akan biya su ko amma na jin na aure da wuya ka ji aika mutum a wasu aure a ce kuma sai an biya shi ai ba zai ma ya yi ya faɗa haka ba za a kuma wannan wani rashin imani ne kuma ya kamata ma shi ya sa dukiyar shi wataƙila ya sha mai a motar shi wani ma in yaje shi zai biya sadakin daga aljihun shi ko kuma irin sauran kuɗaɗen da ake biya kuɗin liman kuɗin baroki kuɗin yan sanda kuɗin wane ne shi zai biya ba zai tambaye ka ba ko to sannan kuma duk wanda ka wakilta an yi magana a madadinka ta lazimce ka ta lazimce ka sai in an saka shar'i cewa to fa sai in an kai maka kayanka sannan wukala tana a zamanance akwai ta da yawa irin kamar yanzu stock market wukala ce albursa da mutane suke sa kudin su a jari ka ba wani ne wakilci ma kasuwanci da haka za su dinga ɗiban percentage haka lauya da za ka ɗauke shi a matsayin solicitor zai dinga baka shawara shi ma wukala ce shi ma haka kamar na na faɗa yawanci mutane ba sa ansa aure da kansu a al'adance suna wakiltawa ne a karɓa musu ita ma wukala ce haka in za a raba gado yawanci za ka ga waɗanda aka yi musu rasuwa musamman mata sukan wakilto ƙannansu da yayyinsu da 'ya'yansu su je su tsaya musu to haka kuma irin wannan sana'a ta POS da irin ta ce ko mun gani da rikicin da ake ta yi akan ta dinnan Allah shi kyauta ina ganin gara mu tsaya nan ko ko awa ɗaya muka ci zami ba awa ɗaya ya isa mala bari mu bashi anan karatun ya yayi nisa kuma gashi in Allah ya kiyaye mu darasi na gaba sai mu tashi a lamba ta 65 ko da shida to na mamaki duk an raba mutane takarda amma kuma duk kunyar ne ko yayi ne oho Allah da shi kyauta za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi